Rundunar sojojin Najeriya a shiya ta shidda da ke birnin Fatakwal a jihar Ribas a cikin wani atisayi a baya-bayan nan wanda ya faru tun daga ranar 17 ga watan da muke ciki na Fabrairu zuwa 23 ta ce ta kai ga tarwatsa sassa daban-daban da barayin mai ke satar danyen mai tare kuma da ta ce shi ta bayan fage kimanin bangarori goma sha takwas da rundunar ta ce ta lalata a yankin na niger delta mai arzikin mai rundunar dai ta ce ta kai ga kama barayin na danyen mai su akalla goma sha bakwai haka kuma rundunar ta ce ta kwace wasu jiragen ruwa musamman da ake satar danyen mai da su akalla goma Taƙidin barayin danyen mai da ba wani sabon abu ba ne musamman ma a yankin na niger delta inda barayin na mai ke yin ta'annatinsu wanda kuma ya shayin zagon ƙasa ga adadin danyen man da najeriya ke fiddawa a kowace ranar allah hatta kai ga kungiyar nan ta kasashen masu arzikin ɗanyen mai wato opec ta koka kan cewar najeriya na baya-baya akan adadin man da aka amince mata ta haƙo a kowace rana Major General Emmanuel Emeka shine shugaban runduna ta shidda a jihar ta Rivers ya ce. So we're here to do what we already promised. I, I, I tell you people Yana cewa ne mun samu gagarumin nasara a atisayen da muka gudanar a yankin na Niger Delta kuma mun tarwatsa wurare da dama musamman inda ake satar ɗanyen mai tare kuma da tace shi ta bayan fage a yankin na Niger Delta. Mun samu nasarar kama mutane da dama kuma mun ƙona wurare goma sha takwas haka kuma mun kama jiragen ruwa da suka kai goma waɗanda tuni muka tarwatsa su haka kuma za mu yi amfani da wannan dama domin mu gano waɗanda suka mallaki waɗannan wuraren na tace ɗanyen mai ba bisa ƙa'ida ba. Da haka kuma na ji ta bakin wani shugaban wata kungiya da ke hana satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta Malam Musa Sa'idu. Satan mai ta yi sauki. Ruwa ma ya dawo da yake. Ka san da ka zo biya masa ka ce mai ne ruwan. Amma yanzu in ka biya jiya ka san ina naguwa. Gaskiya abu ya yi sauki. Amma bai kare ba ana yi. Haka kuma na ji ta bakin wasu da suke hada-hadar satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta ga abin da suke cewa. kuma sun bata kayan aiki kuma sun kama mutane ta kama ne ba abin da mutum yake yi so a cikin abu biyu ne mutum tunanin mu a nan na ja delta ko a bar wannan abun A aje ana kwakulawa a samu a rufa juna asiri in wannan ya zai abu abun da ya wuce a koma daji ba abun da ya wuce a kamar mutum ba zai zo na da yiwa ba shine matsalan an da yake sa cewa kowace rana ta Allah Najeriya na hasarar gangunan ɗanyen mai akalla bakwai, da kuma hasarar miliyoyin dalolin Amurka sakamakon hada-hadar satar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne kacokam ga arzikin man fetur a Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.